Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani dangane da ziyarar da ministan tsaro na ƙasar Faransa ya kawo Nijar a ranar Asabar da ta gabata. an bulo da wani sabon tsarin fuskantar al'amarin jirani a Nijar. Malam makaranta sun yi zaman durshin yau a birnin Doso. A shirin musamman na yau za ku shi ta bakin shugaban kamfanoni da suka samu dukkuci a taron Sahel Inabu da ya gudana a nan Yamai a makon da ya gabata. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yayin da yake ziyara a nan Nijar, ministan tsaron ƙasar Faransa ya bayyana a ran Asabar da ta gabata a gaban sojojin Barkan cewa sojojin ƙasar ta Faransa za su dafawa ƙasar Nijar a yankin Tilibiri. Gungun Muhammad Dantani ya fassara mana rahoton Musa Hassan a game da wannan batu. Ministan tsaron ƙasar Faransa ya bayyana cewar sojojin Faransa za su dafa ma sojojin ƙasar Nijar bisa yankin da ke iyaka da ƙasar Mali, inda 'yan ta'adda ke kai farmaki 'yan watannin ga. Somawar watan Nuwamba shekara 2016, sojan Nijar biyar aka kashe, hudu aka rasa inda suka shige bayan farmakin da aka kai a Bani Bangu wani garin da ke cikin gundumar Walam. Cikin watan Oktoba, arewa maso gabas kaɗan a Tawa, sojan sojan Nijar 22 suka rasu a yayin da aka kai wa matsugunnin 'yan gudun hijira na Tezilit hari. Ba da dadewa ba kuma ranar Laraba da ta wuce 22 ga watan Fabrairu 'yan ta'addan na ita Islamic Sahel sun yi ikirarin su ne suka kai yarin kwancin bauna ga sojawan da ke yawon sintiri a Tilwa cikin gundumar Walam inda aka kashe mutum goma sha shida sha takwas suka jikkata da wasu da dama da suka bata a faɗar mahukunta domin kare warware wannan matsaloli ne ƙasar Nijar ta tambayi ƙasar Faransa ta kawo masu agaji a cikin wannan yanki. kwararrun soje hamsin zuwa tamanin na ƙasar Faransa za su shiga gurmazaunan da kwanaki uku cikin yankin a faɗar wata majiyar sojojin Faransa. Za su amfani da kayan aiki na samaniya domin tallafa ma sojojin Nijar da ke gurmazau ta ƙasa a cewar Jean-Yves Le Drian a cikin wata tattaunawa da ya yi da shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammad. Amadu. Sojojin Nijar da na kawayenta da kuma na Faransa na gudanar da wani samame tun jiya tsawon iyakar Nijar da Mali. Wata majiya ta kusan rundunar sojojin Nijar ta bayyana cewa makasudin wannan samame shine kawar da 'yan kungiyar masu kishin Islama na wato Al-Saharawi wadda ta dauki alhakin kaiwa mummunan hari na Intarzawan na wato kan kusan tilwa a cikin department din Walam. A Agares tun maricin shi ne ake yada wata jita-jitar cewa wani hari ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha shida a bangaren jama'an tsaro wato na jihar ta Agares. Wani jita-jitar dai ana yada ta ne ta yanar gizo. jaridar ayir amfu da ke agres ta bayyana cewa rediyoyi wato na cikin gida da kuma na ƙetare sun bayyana wannan jita-jitar to da jaridar ta ce bata gano duk wata alamar hari ba a faɗin jihar ta agares wannan zance ne da bai da tushe balle makama zantuka ne na banza domin karya hanzarin sojojin kasar wato kasar Nijar ridar ayar an ta an bato wata ma'aikatar tsaro agajin na cewa wato kada ku yarda ku fada tarkon makiya wato na kasar nan. Majalisar sasanta rigimun siyasa sai NDP ta zaman taronta a yau domin nazari sakamakon ayyukan kwamiti mai kula da tsarin zaɓe wato a Nijar. Sai dai jam'iyyu masu adawa da gwamnati da na 'yan baruwanmu ba su halarci wannan zaman ba. A wata wasiƙar da jam'iyyun adawa suka aika wa shugaban majalisar ta NDP sun bayyana cewa duk wasu matakai da za a ɗauka a sakamakon wannan haɗuwa ba za ta shafe su ba ko ta wani hali. A yau aka gabatar da wani sabon tsarin inganta kula da kalubalen al'amarin 'yanci rani mai suna Niger Projem a unguwar Plateau a nan Yamai, tare da ture da ma'aikatar ministan kasar Jamus mai kula da hulɗar tattalin arziki da kuma ci gaba ne suka tallafawa wannan tsari da kudade miliyar goma sha takwas biyar na sefa. Ministar fasali Madam Bula makani Aishatu ta bayyana cewa wannan tsari za a aiki da shi tsawon shekaru uku a jihar Tawa, Zandar da kuma Agadez. Shi wannan proje ya samu gudunmuwan kungiya Europe kuma ya samu gudunmuwa Alman. Bisa ga abin da ya shahi ta hiyar da aiki bisa ga cikas nan da an ka gani ga yaranmu matasanmu suna barin afirka suna taya suna bin hanyoyin da bai kamata ba har ya kai su ga rasuwa cikin hamada ko ko cikin teku to taimakon da mu muka tambaya mu yaran mu in kaga sun hita daga ƙasa za su wani wuri ba wani abu ne nema aiki to wace hanya za a bi a samu musu aiki amma wanga proshe aikin shi zai bi ta hanya komin komin da conseil regional din mu dan a samu a ciwo kan wannan matsalolin da suke sa matasan mu suna neman su wuri kenan za a kama musu bisa hanyoyi da yawa wayanda mu muka tsara don eh, a taimaka musu don su ji daɗin zama ƙasarsu su samu aikin yi don kasu yi marmarin masu bar ƙasarsu. Cibiyar al'adu ta ƙasar Faransa da ke Agres ta shirya wani taron muhawara a Maricin Asabar da ta gabata. Maudu'in muhawarar shine tafiye-tafiye matasa wato na Afirka. Muhawarar dai da Ibrahim Manzo ya ja raga mata ta wa matasan Agres damar faɗin a lokacin bakinsu dangane da wani al'amari da ya ɗaure musu kai wato su tsaya ko kuma su tafi. Gadi ra'ayin wasu matasa wato a hirarsu da wakilinmu Musa Mamman. duk abin da ya fito in agar in suka ta yi sai an liƙe shi dan mi mutane ba su ta su ba gara in je in mutu cikin sarar ba da in tsaya yunwa ta kashe ni ina cikin gidanmu an tanke na miji bani maganin shi ka bani ba gidanmu komi dan mi ba ta in nemo ba gara in mutu a sarar ma ba an buɗe mana are fa tonar ta rage cika agar su mun kwasa mun te muna ta aiki aka liƙe ta jado ta fito aka liƙe ta shin dan mi ba mu ta Europe Gamayar ƙungiyoyin jami'an ma'aikatar magajin nan garin mai sun kaddamar da wani yajin aiki na kwanaki biyar tare da zaman durcin yau a ma'aikatar babban magajin garin. Wannan mataki ya biyo ne bayan rashin biyan su albashi na watanni takwas. Salifu Tahiru, mataimakin sakatare janar na ƙungiyar wato Santraktan, ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. muna da kaman wata takwas cikin wata takwas an ka biya mu wata guda muna da wata bakwai da ba mu samu biya ba rishin biyan shine ya kawo muna matsala wallahi dan mun gani maganar da muke yi duka ana dauke su kamar iska yanzu mun ka ce to a ta a gani president da association islamic a ta a gani evec a ta a gani mediator su tai su gane muna president de la republic don Allah da annabi a roke shi shi da kanshi a yi muna tausai zaman da za mu yin nan na kwana biyar ne daga lendi zuwa vandrodi ne za mu yi shi sahe duka za mu zo nan mu gwada bakin rem don fisbidillai abinda ake gayi bai kamata ba malaman makaranta magoya bayan kungiyoyin koci da sina sabba sun halarta yau a ma'aikatar kula da kananan makarantu ta doso domin nuna bakin cikinsu dangane da matakin daraktan ma'aikatar tamu kasum na hana wasu abokaninsu janye takardunsu da suka riga suka ajiye dangane da batun bitar sanin makamar aiki zaman dirshin da suka soye a harabar ma'aikatar sun yi sane a wajen ma'aikatar saboda jama'an tsaro sun yi mata kawanya wakilinmu dauda hassan ya aiko muna da wannan rahoto Ɗariruwan malaman makaranta ne maza da mata suka hallara yau da safe a nan bakin Direction Regional ta Education Bas N Danan Doso inda jami'an tsaro suka hana su shiga wannan ma'aikata. Nan da nan jijiyoyin wuya suka tashi. Madarakiya Ali maila ta Niger tana bayani. Maimakon ya bar mu mu tattauna da shi, a'a sai kawo jami'an tsaro don su hana mu shiga. Yanzu gwagwarmaya ba da martaba ne ma za mu da kasim ne za Cewa shi darakta malam Tammu Kasim an hana su shiga ne saboda ba su ba shi labari ba da za su zauwa su yi zaman wannan nuna bakin ciki a nan wannan ma'aikata. Ya ce a shirye ke domin ya tattauna tare da jagoran wannan kungiya. A nashi bangare, coordinator na Sinasef na nan doso ya nuna baya da izini ko guda na hana ma abokansu ɗaukar takardunsu a wannan wuri. Kel Elo ba su da wannan inci na su hana wannan dosi. Yanzu ma kokowa A yanzu dai Kwaz Niger da Sinasef na doso suna jiran izinin yajin aiki wanda za a ba su dama kokowa ta cimma gurinsu. Dauda Hassan daga doso Studio Kalangu. A shi ne aka soma gasar cin kofin nahiyar Afirka na kwallon ƙafa na 'yan ƙasa ga shekaru ashirin a birnin Lusaka na ƙasar Zambi. Ƙungiyoyin ƙasashe takwas ne za su fafata a wannan gasa da za ta gudana har zuwa sha biga watan Maris mai kamawa. Sumana Amadu ya haɗa muna wannan rahoto wanda Gungun Muhammad Dantani ya fasara. Tawagogin kwallon ƙafa da za su wannan kwambala su ne ƙasar Afirka ta kudu, Kamaru, Masar, Gine, Mali, Senegal, Sudan da ƙasar Zambia mai karɓar baƙi. Jiya aka yi karon buɗa kwamɓalar tsakanin Zambia da Gine a cikin rukunin A. 'Yan Shipolopolo na Zambia su suka ci nasarar da ci ɗaya da banza. Dudai cikin rukunin na A karo na biyu tsakanin Masar da Mali sun tashi cangaras baci ko ɗaya. A yau cikin rukunin B karo na farko Senegal da Sudan za su fafata a ƙarfe uku na marece. marece. Karo na biyu zai haɗa Kamaru da Afirka ta kudu a ƙarfe biyar na marece. Najeriya da ta ci kambun so bakwai wadda ke ɗauke kuma da kambun kwambalar ta ƙarshe ba ta ciki a wannan karo haka zalika ƙasar Nijar kanta bata a ciki. Tawagogi guda hudu da suka kai karo na kusa ga ƙarshe su ne za su wakilci Afirka a kwambalar ƙasa da ƙasa ta duniya masu ƙasa ga shekaru ishirin da za a gudanar ishirin ga watan Mayu zuwa sha ɗaya ga watan Juni. Juni na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a ƙasar Kore ta Gusum. Sauraron shirye shiryen Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Shirin namu na musamman na yau zai dawo ne akan taron kamfanonin matasa karon farko da ya gudana a Palais de Congrès daga 21 zuwa 23 ga watan nan na Fabrairu. Wato wata cibiyar 'yan kisa ƙanana da matsakaitun kamfanonin ce ta Nijar mai suna Sipman ta shirya wannan haduwa. An baiwa fitattun kamfanoni da dama tukwici Muktar Alahuri, daraktan cibiyar da ake kira Sipman, ya yi wa Alhassan Kuzi Muhammadu karin bayani. Sai da aka yi kwamfalar farko da ake ce ma kwamfalar pitch wadda ta hanyarsa ake neman jayo hankalin masu sa jari da dama bisa mahimmancin tsarin girka furojen buɗa masana'anta na ganin yanda za su sanya kuɗi ko kuma euh, nema ma masu furojen girka masana'antu ta hanyar buɗi ga girka masana'antar tasu. Wannan euh, kwamfalar pitch ya bada duk shugaban ƙasa da ya jibinci miliyan biyar da wani ɗan ƙasar Burkina ya samu galaba a kansa don kusan Sahel inov ƙasashe bakwai ne na yankin Sahel ke halartarsa. Kamar na Burkina da ake cema Faso Pro akwai wanda bisa fara da ake sarrafawa a maida abinci kamar Mali Pri. Akwai Pri Ambassade de France Kadar Lamin bisa wata fasa'a ta sabulu da yan do dogon yaro akwai kuma kwamfala saho'in noma yakuba ya samu tukwicin farko gare shi dubarar sarrafa tumatin gari da za a iya ajewa da lokaci mai tsawo akwai kuma kwamfalar ƙarin fusa'a ga kimiyya ta na'urar zamani da sabbin dubarori fusa'a ce da ake cema e kamar da kuka shi wato kamfanin a wanda ya shahara wajen sarrafa kayayyaki ta hanyar ɗiyan dogon yaro ya lashe babban tukuci a fannin fasaha da kuma cigaba shugaban wannan kamfani abdulkadar lamin ya muna karin haske nous avons réfléchi sur comment mu mun nazari da lissahi ne don mu ga yanda za mu kirkiro husa'a ta sarrafa maganin kashin sabro maganin da zai kashe sabro kwari wa'anda ke jan ƙasa kuda da sauran kwari masu banna ga amfanin gona kuma ya kasance magungunan da za su yi ma jama'a amfani ba tare da sun haddasa wata cuta ba ga dan adam ko ga muhalli ta haka muka kirkiro sabuli mai kare cizon mu saburo kariya ga fatar mutum mun ƙirƙiro maganin fesawa a cikin gida mun kyarkyaro maganin fesawa ga amfanin gona wannan magani da muka sarrafa bai da lahani ga ɗan adam ko ga mahali ba ya da tsada ba kuma wahala ga yin amfani da shi sa'ad da muka kyarkyaro kenan kun ga iccen dogon yaro da ke cikin Nijar mun bashi daraja da can da ba a wani amfani da shi. à tumar da masu ramu duka duka muka karshen labarin namu na maraicen yau zan burku da musa hassan ya kamku labarai da halashen zabarmanci yi saurare lafiya studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu a agades tare da radio nomad kan lamba da ga gajeren zango a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.